ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار waɗanda suka kafircewa Allah da manzanninsa dukiyoyinsu da ‘ya'yansu ba za su kare su daga azabar Allah ba a duniya ko a lahira waɗanda suka siffanci da waɗannan siffofin su ne kiraren wutar jahannama wadda ake hura ta da su a ranar alkiyama